kaza bi mai dami ki ci tsaba in kin bi mai awo kin taɓe wannan kar magana yana nuni ne ga ire-iren yanayin da mutum yakan bi wanda bai da abin da zai iya bashi ko kuma abin da zai iya bashin bai kai ya komo ba to amma sai ya liƙe mai shi ne wannan karin magana ke jan hankalinsa cewa idan har in zai bi wani sau da ƙafa to ya kasance ya bi wanda yake da abin da zai iya bashi fiye da buƙatar sama kamar yadda ake cewa idan mutum ya ce zai baka riga to ka dubi ta wuyarsa idan har in ka san mutum bai da ƙumbar susa to kada ka bi shi da haka wannan karin magana na jan hankalin mutane ne su kasance masu bibiyan inda za su ci riba ba inda za su samu faɗuwa ba ko kuma inda za su tashi bawan bawan wato ya kasance cewa duk inda za su sa kansu ko za su sa ƙafarsu su tabbatar sun sa ne a inda zai kasance alheri a gare su ba wai ya zama musu sun tafka asara ko kuskure a rayuwarsu ba. ire-iren waɗanda ake iya musu amfani da wannan karin magana ko ake alakanta su da wannan karin magana su ne waɗanda za a ga cewa eh, duk lokacin da suka tashi yin wani abu ko bin wani sau da ƙafa za a ga cewa eh, sun fi bibiyan wanda ke da hannu da shuni ko a ce yana da ƙumbar susa ko kuma a ce inda akwai maiƙo. in dai suka ga babu maiko, ba za su taɓa saurara wa mutum ba ballantana su kasance masu biyayya gare shi haka yana faruwa ga masu bin 'yan siyasa za a ga cewa jam'iyyar da suke ganin za ta yi tagomashi ko take tagomashi za ka ga sun yi tururuwa sun bi wannan jam'iyyar sun bi a ko ɗan takara ko kuma ita kanta jam'iyyar gaba ɗaya ganin cewa ta nan ne su ma za su sama za su samu su ko ga 'yan kore da suke bin attajirai to za ka ga cewa ba za su taɓa yadda su bi talaka ba sai dai attajiri in dai ba ka da komai to kai da banza ɗaya kake a wurinsu amma idan kana da hannu da shuni kana da kumbar susa za ga an yi tururuwa an mamaye ka kowa na neman ta inda zai samu ya lasa Kenan a taƙaice mutum ya bi wanda yake ganin cewa zai iya samun abin rufin asiri ko banbaɗanci za ka yi ko ma me za ka yi, ka yi shi ga wanda kake tunanin zai iya baka abin da kai ma za ka iya amfana da shi. Ba wanda za ka je ka yi wahalar banza ka tashi a huhun ma ahu ba. A nan zan dakata tare da fatar za mu haɗa darasi na gaban da za ji wani sabon karin magana. Da fatar za yi liking, za yi sharing kuma za yi subscribing. A huta lafiya. Na gode.